24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki maka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Juma'a biyu ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo na ziyara a nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati. Don duba hanyoyin da Najeriya za ta cimma samun sabbin wato tsabtattun hanyoyin samar da makamashi da ba sa haifar da hayaki. yadda za a yi gwamnati nan ta kara sama da shekara daya a kan gadon mulki a ce kuma tana cikin wannan tana kokarin cin bashi na makudan kuɗi kamar irin wanda ake magana dala wuri na gugan wuri biliyan ɗari da goma. sanan za ku ji cewa kungiyar malaman firamare a jihar bannan najeriya ta yi kira ga hukumomin jihar da su nuna sassauci ga malaman da aka dakatar da albashinsu sama da shekara daya bayan wani aikin tantance malamai da hukumomin jihar suka gudanar a baya kuma a zaman da nake ma yanzu magana da nake ma har yau wayansu ba su daina zuwa karantarwa ba suna fita suna zuwa da tsammanin cewa wani abu da zai biyo baya so roƙo nake a yafe musu a taimaka musu Muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha ma'azu za ta gabatar, to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Ƙungiyoyin 'yan kabilar Wiga da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen ƙuntata ma 'yan kabilar ta Wiga da China ke yi. Biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya shekaran jiya Laraba. A wani bayani da ta wallafa a shafinta na yanar sadarwa, kungiyar 'yan kabilar wiga ta wuc da ke birnin munich kasar jamus da wasu kungiyoyin 'yan kabilar ta wiga sama da 60 a fadin duniya sun yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai yi nazarin halin da ake ciki a Xinjiang. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk wada ci gaba da gubzawar da ake tsakanin sojojin rasha da na ukraine daura da tashar shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya rafael grossi wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane goma sha hudu ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewar mu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a turai wasu 'yan bindiga sun yi fashi a wani ofishin canjin kuɗaɗe da ke garin tasawa jihar maraɗin jamhuriyar niger wanda aka ce shine irinsa na farko a ƙasar shaidun gani da ido sun gaya ma muryar amurka cewa sunana abba amma sunana na gaskiya umaru lokacin da aka halaba bindigar ta karshe ta sai da ma na baɗi ruga daidai can nake kwance sunana kabiru muna kwana sai dai muka ji karan bindiga sai muka tashi sai suka ce muna maza mu kwanta in ba haka nan ba yanzu suna halbe mu da muka kwanta biyu daga cikin mu sai suka ruga gudan shi na harin da ya ruga ya sha gudan kuma ya yi tsaye suka halbe shi da bindiga sai wutar bindigan nan da ta watsu sai ta same shi ga hannu sai ya tsere shi ma mu kuma muna nan kwakwance suka so su buge dan kwadon amma suka kasa sai suka sa bindiga suka halbe wajen sannan suka shiga da suka shiga muna kallon su suna ɗauko su akwatuna suna tayya daga nan sai suka sha kwana ba su koyi minti biyar titin ya cika da mutane sai aka kira polisai wasu kenan da abin ya fara a idon su a wani hari da aka kai a shagon amsar kuɗi da ke harmawa tasawa wasu da basu so a san sunansu ba da ke da alaka da masu wurin sun ce kimanin kuɗaɗe miliyan saba'in ne na sefa da daloli. dalolin Amurka da kudaden Kamaru maharan suka kwashe a misalin karfe biyu da rabin daren larabar wayewar alhamisa maharan sun zo ne da mota tare da bindigogi abdu isa na kungiyar farar hula da ake cema espas citoyen ya yi tsokaci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kasashe makwabta muke jin ana cewa da rana ma ake zawa a zo a yi to amma kuma yanzu abin da ya ta damu hankali saboda mun ga da cewa ashe nan wurin ma abin ya iso masu wannan wuri don hukumar 'yan sanda na tasawa sun kisa ce uffan sai dai abdu isa na kungiyar farar hula ya sake yin kira ga masu aje makudan kuɗaɗe a cikin gidajensu da cewa shi a ka'idance a doka idan kuɗi suka wuce wani mizani to ko gidanka bai kamata ka aje su ba alal misali nan tasawa akwai bankuna wa'anda su suna da inshora suna da komi ko da wani abu ya faru da wuya kai asara A gaida Mansur Sani ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To an jima kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo na ziyara a nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati. don duba hanyoyin da ƙasar za ta cimma samun sabbin tsabtattun hanyoyin samar da makamashin da ba su haifar da hayaƙi lamarin da masana suke ta tsokaci a kai musamman duba da irin makudan kudaden da za a ciyo bashi don aiwatar da wannan aiki daga abuja ga rahoton da umar faruk ya musa ya aiko mana wannan ziyara ta profesa mi banjo tana akan tsare-tsaren da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da shi ne na cewar za ta bukata kuma za ta kashe zunzurutun kudaden da ya kai dola amurka miliyan 410 wanda za ta kashe a bisa ga tsarin ta har zuwa shekara ta 2060 a cikin manufofi da tsare-tsare gwamnatin tana bukatar dola amurka miliyan dubu goma a kowace shekara domin tabbatar da an aiwatar da tsare-tsaren da za su yi amfani da samar da makamashi ta fannin amfani da iska da hasken rana da ruwa da kuma makamashi wanda ke amfani da gas kawai wato dai za a daina amfani da fetur ko kuma dizal wanda ke fitar da hayaki babban bankin duniya ya yi alwashi zai baiwa najeriya tallafi ko bashi mai rangwame tare da kamfanin sun africa wanda kudaden za su kai dala amurka miliyan dubu uku a halin da ake ciki Malam sha'abu Idris kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya komin ƙarin haske dangane da irin wannan tsare-tsaren da kuma kudaden da ake bukata inda yake cewa babu yadda za a yi gwamnati nan ta kara sama da shekara daya kan gadon mulki a ce kuma tana cikin wannan tana kokarin cin bashi na makudan kuɗi kamar irin wannan da ake magana dala wuri na gugan wuri biliyan ɗari da goma to biliyan ɗari da goma nan ba ana son a ci ta bane a lokaci ɗaya za a ci a cikin lokaci kusan shekaru arba'in da biyar zuwa hamsin masu zuwa idan ka dubi makasudin ainihin wannan maganan an daɗe ana yi tun lokacin shugaban kasa obasanjo ake ta cece kuce duniya baki da take cece kucen cewa ana dumama duniya saboda kone-konen daji da ake da amfani da uh, wato gawayi da ake wasu kasashe na amfani da gawayi ko kuma wasu masana'antu na wajen yin amfanin da injin da suke ko diesel wato wannan man da ake amfani da shi na fetur ko na dizal da ake amfani da su yana fitar da hayaki wannan hayakin yana sa duniya tana ƙara dumama to tunanin najeriya Najeriya ita ma fa tana son ta shiga cikin rukunan waɗannan ƙasashe da za su samu sauƙin ko su daina amfani da irin wa'innan aba za a iya cewa wannan gwamnati muhammadu buhari bai kamata ce wannan magana ba amma kuma ai gwamnati kusan kuno lokaci a ci gaba ake yi a waje daya wani shi ma kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon daraktan kamfanin unity bank da ke nigeria malam ahmed yusuf ya ce shi da lalle na da dama kwarai da gaske akan yawan basussuka da gwamnatin najeriya take dan karowa kasar a daidai lokacin da ake tunanin cewa za ta bar sabuwar gwamnati ta zo da nata sababbin manufofi da zai bukaci irin waɗannan kuɗaɗe. to ni abin da ban gane ba ne haka za a zo ma najeriya a dunkule a zo a ce gashi za a yi abu kaza yawancin kuɗin bankin duniya ba kuɗi bane zai shigo najeriya kuɗin da za su kashe daga can ne sai dai a turo mana tarkace da kati su zo su ce mana su ne sun fi kowa ilimi su zo su ce za su yi aiki a da yadda zai mu tasu tutar babu sannan haka aka ji aka ɗauko PAID kwanakin baya hatattun 'yan ta'adda masu satan kudaden gwamnati na duniya a zo a lullube su a kawo su a ce su ne wannan 1.5 billion da wannan son kamfani na gwamnati suka ce mashi alkawari da kyar in ba hankali shi ma ba zai shigo najeriya ba so za mu tashi ne da titan babu mu mai hankali ba kuma allah na tuba irin wannan project da za a yi daidai garshen gwamnati da wannan gwamnati za ta yi ta gama gara kada ta je ta ciwo wani ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga ƙarshen labaran duniya. To Mahmud, Rasha ta rufe bututun wannan na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki uku ya zama dole saboda wasu 'yan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin. Sannan sun zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara Rasha ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. cikin 'yan makonnin nan rasha ta rage adadin man da take turawa ta bututun na nord stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai rasha ta dora alhakin faruwar hakan kan takunkuman da yammacin duniya ta kakaba mata wanda ta ce ya shafi harkokin tattalin arzikinta da yake ziyarar garin Lubin da ke kan iyakar jamus da baltic ranar talata inda bututun man na nord stream 1 ke bulla gaba marcus shode premier jihar bavaria ta kasar jamus ya ce ƙasarsa ta shiga wani mawuyacin hali. jiya alhamis wata alkalin kotun tarayyar amurka ta jinkirta yanke hukunci kan bukatar da tsohon shugaban amurka donald trump ya gabatar ta a naɗa wani ɗan ba ruwana ya yi nazarin takardun bayanan da hukumar bincike ta fbi ta kwaso daga gidansa da ke florida a watan jiya a makon jiya lauyoyin trump sun bukaci alkalin kotun gunduma ta amurka ellen cannon da ke gundumar kudu a florida da ta nada wani mai bincike na musamman wanda zai yanke hukunci kan ko shin takardun da aka kwaso na kunshi da wasu bayanai waɗanda tsohon shugaban ke da hurumin mallakar su wanda da haka ya kamata a dawo masa da su ma'aikatar shari'ar amurka dai ta yi watsi da wannan buƙatar tana mai cewa ai ta gudanar da nata binciken saboda haka Nada wani mai bincike na musamman zai kawo cikas ne kawai ga binciken da ake yi kan yadda Trump ya yi da bayanan sirri. A ƙarshe jiya Alhamis, rundunar sojin Taiwan ta kakkaɓo wani jirgin sama mara matuki na farar hula wanda ba a tantance shi ba nesa da gabar China a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan. Bayan da ya kutsa cikin sararin saman Taiwan a tsibirin Shiyu, da farko rundunar sojin Taiwan ta gargaɗi jirgin kafin daga bisani ta harbo shi ya fada cikin teku. Tun da farko a wannan makon shugabar Taiwan Tsai ingwen ta umarci rundunar sojin Taiwan da ta ɗau tsauraran matakan mayar da martani ga duk wata takala daga China bayan da China ta gudanar da atisayen soji na kwana da kwanaki a kewayen tsibirin. rawar dajin wadda ita ce mafi girma da china ta taba yi ta sararin sama da kuma cikin teku a kewayen taiwan ta fara ne bayan da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ziyarci wannan tsibirin mai cin gashin kansa a farkon watan jiya a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ƙungiyar malamai a jihar Bannan Najeriya ta yi kira ga hukumomin jihar da su nuna sassauci ga malaman da aka dakatar da albashinsu sama da shekara ɗaya yayin da suke ci gaba da koyarwa. Hukumomin jihar ta Borno sun gudanar da wani aikin tantance malamai a baya a wani mataki na ganin an inganta fannin ilimin jihar. daga maiduguri ga rahoton da haruna dodabi ya aiko mana an dai dakatar da albashin ma'aikata kimanin dubu bakwai ɗari takwas ta shekara ɗaya da rabi a jihar borno musamman ma malamin firamare da aka aikin tantancewa a jihar borno wanda kuma suka faɗa cikin wani halin gagani gayi sakamakon dakatar da wannan albashi duk da cewa gwamnan jihar borno ya ce bai kore su ba sai dai babu albashi babu kuma takardar kora sakamakon kama su dai wasu laifukan da ake zargan su da shi sai wani ya yi magana An ba haka ba baka samu mulki ba mu kuma abin da ya kamata za mu yi shine za mu samu jurewa ga koke koke da mutane suke yi kuma za mu tabbatar cewa in dai laifin mu ne za mu gyara amma alal hakika magana da yake tafiya nan ba haka ba na yi ne don saboda in gyara borno state ina kira ga wani yanzu ya fita yau ya yi magana cewa ga gwamnatin borno ya yi wani abu ya gina wani abu ko ya ya kwari malamin makaranta sun yi mishi yanzu baya son duk wayannan maganganun nan ba gaskiya ba ne wannan gwamnati na talakawa ne. A makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Borno, Profesor na Umar Zulum ya shirya a kungiyar kwadugun cewa zai kara wa malamin firamarin albashi da wasu daga cikinsu suke samun kasar da dubu goma kusan dubu takwas ba sa samun albashi. Duk cewa ya sha faɗi cewa bai kori kowa ba kuma zai kori kowa ba amma an dakatar da albashinsu a na tsawon shekara ɗaya da rabi. Don haka shugaban kungiyar malamin makarantar Comrade Muhammad Jibrin ya kira ga gwamnan jihar borno Babaga babagana umar zulum da cewa ya yi wa allah ya yi duba lamarin wannan malamai gama abin da ke cewa abin da zan faɗa kan wayannan yan uwan namun da suka ɗauki shakara da rabi yau ba samu albashi ba kuma ba ba su takardar kwara ba zan sake dai roƙon mai girma gwamnan borno a ga cewa a yi musu wata hanya ko sallaman su za a yi nema a sallame su don a cikin su ko da suka shekara 20 talatin suna aiki kuma a zaman da nake ma yanzu magana da nake ma har yau wa'yansu ba su daina zuwa karantarwa ba suna fita suna zuwa da tsammanin cewa wani abu da zai biyo baya so roƙo nake a yafe musu a taimaka musu mu ga cewa e eh, lalle su ma sun samu fannin da za su rayu a ciki za su kai kamar nawa ne adadin waɗannan mutane eh to adadinsu adadin su da ya kai dubu bakwai da ɗari takwas haka Gabaɗin kumalayen makaranta nawa ne y'a jihar a yanzu haka dai mun wadda muka zauna jarraba aka tantance bayan an yi wannan tantance na fari muna nan dubu goma sha shida to ko tsoron malaman ke cewa ne game da wannan ƙari da aka yi masu da kuma waɗannan malamai da aka dakatar da albashin nasu sunana comrade mustapha ngala ni malamin makaranta a ngala central kuma zan yi amfani da da wannan daman kuma ya yi kokari ya ba ma sauran malamai wanda malamai da akwai wanda aka rike salin su ko biometri ya fi su shi ma ya duba su da inon rahama don ma akwai wanda sun koyarwa shekara 25 30 suna da experience wannan experience din ya mayar da su wajen aikin su ni suna na Halima Suleiman ni malama ce a Maiduguri har ila yau muna mika godiyan mu dai a gare shi kuma muna tunasar da shi akan malamin mu da aka dakatar da su saboda akwai matsaloli wa'yansu malamin yaran su har bara suke yi saboda wani din duk namijin da matan duk an dakatar da su Allah ma kana mishi abu ya yafe maka saboda haka dan Allah ya yi haƙuri wasu malaman firamare kenan ke kira ga gwamnatin jihar Borno da ta duma lamarin sauran malamin da aka ce an dakatar da kuma ɗauki mataki a kai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti 17 takwas na safe kenan da minti 17 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti 17. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, da kuma 60. Sannan sai 1530 a kilohertz wato a matsakaicin zango kenan. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu shirin yanayi da muhalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. masu iya magana dai sukan ce ruwa abokin aiki idan ya yi yawa kuma abokin fama Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan batun ruwan sama inda a kasar Nijar ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta yi amfani da wata daɗaɗɗar fasaha domin shawo kan matsalar fari da wasu yankunan kasar suka yi fama da shi a cikin watan Yunin wannan shekarar. Kuma shugaban wannan ma'aikata Dr. Kacallu Gabciya ya yi bayani a game da abin da ya haifar da wannan yanayi na fari. wannan yana tattare ne da sauyin yanayi wani guri ana samun ruwa da yawa wani guri kuma ba ana samun karamcin ruwa mu a nan guri mu a jimirce ba karamcin ruwa bane fari a cikin damana shine ke ba mu wahala a nan guri amma dai scientifically dai mun san da wanga sauyin yanayi ga shi yanda muke fuskantar shi kuma ko ina a duniya yanzu an tabbatar da wanga sauyin yanayi akwai shi amma shi yanda wannan sauyin yanayin yake taba wurare ta fanni daban-daban daban ne mu a namun wuri akwai wasu wurare kalilan karamcin ruwa ne ake samu gaba daya amma yawancin guri a Nijar ba wai a jimilce ruwan bane ya rage a'a illan shi ya zo ne cikin damana damana namu da ruwa ana samu akai akai sai a yi noma da kyau ana iya kuma a yi using variety da wanda ka sani a da amma yanzu dole sai an sake dubara to babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu mu kuma kamar masana na wannan fanni muke coordinating activities kin duka shine abu da ake ɗaukar zirgi ake harbin zirge-zirgizai da wanga sanadori da kai magana shi ma masanin harkar noma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani akan asalin wannan dabarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta Nijar ta yi amfani da shi. lalle a bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin yadda za a karkata yiwuwai sabkarwa tun 1940 ƙasa amurka ta gano cewa lalle ana iya a yi amfani da wa'ansu sinadarai don inda ake hori a yi yadda ruwa zai sabka a wannan lokaci an samu wani hori nan state king new york a lokacin nan ne masana suka hudu wannan dubara ta ashe a sabkar da ruwan sama ta hanyar da za a ma gajimare da gizagizai da adakwai su zamanto sun koma ginnariya wadda za ta bada ruwa. Yayin da Nijar suke kokarin shawo kan matsalar rashin wadataccen ruwa kuwa, wasu sassan yankin arewacin Najeriya sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar asarar rayuka, dukiyoyi da ma albarkatun noma. a dalilin haka ne sa na tuntuɓi wani malami daga jami'ar jihar yobe kuma ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a arewacin najeriya dr babagana Boso, wanda ya danganta wannan matsalar da batun sauyin yanayi idan kika duba shi jihar yobe jiha ce wadda take makwabtaka da yaren da ake cire su sub-saharan region kamar niger republic chadi da dai bangaren kyamaro wanda wurare ne da an san cewa ba ruwa ne suke samu sosai ba don a shekara ruwan da ake samu baya wuce milimita 500 zuwa 550 to amma abin da yake faruwa shine nigeria meteorological agency dama ta ba da jawabi cewa akwai jihohi kamar goma sha shida a cikin najeriya wanda za su fuskanci ambaliyan ruwa wanda kuma yobe tana cikin to abin da yake faruwa shine ita ambaliya ba wai yawan ruwa shi yake kawo ta ba a'a abin da yake kawo ambaliyan ruwa shine canjin yanayi wanda ake kiran shi to climate change abu ne wanda yawancin masana sun tabbatar cewa mu bani adama mu muke jawowa bisa irin ɗabi'u mu akan muhallin da muke zama kuma abu ne wanda yake faruwa ba kan jiha ko a kasa ba abu ne wanda ya addabi gaba daya duniya shi yasa yanzu misali in kika ɗauka kamar musamman arewanci duniya wato northern hemisphere ko kuma kudanci southern hemisphere wayannan wajaje ne wanda suke dankare da kankara wanda kuma yawanci wayannan kankaran bisa ga ɗabi'u ya yasa kankaran nan da yake daskare shekara da shekaru sun fara narkewa kuma duk lokacin da ita kankara ta narke ta kan bi kogi to kogi ne wanda da ruwanta bai kai haka ba amma da yake daskararren kankara sun fara narkewa yakan biyo wayannan manya-manyan tekuna na duniya ita kuma tana da guraben da take shishiga. shiga a nasa bangaren kuma sani cika turinkawa masani kan harkar sauyin yanayi daga jihar sokoton najeriya ya bayyana ayyukan da dan adam yake aiwatarwa da haifar da matsalar ambaliyar ruwa kusan shekara 30 zuwa yanzu nan kowace shekara akan samu matsala ta ambaliya ta ruwa wanda yake ya danganta daga kowace shekara irin yadda ruwan sama suka zo wanda wannan ya samu asali ne sanadiyar sauyin yanayi wanda muke fama da shi duba da mutane sun sare itatuwa saboda hidimomi na rayuwa da wayannan itatuwan suna taimakawa na wajen tariyar ruwa idan ruwan sama na saukowa wanda suna kare faruwar ambaliya ta ruwa kamar yadda mutane kila ba sani ba shi muhalli wani al'amari ne na ubangiji wanda shi idan ka taba shi gaskiya sai ya rama su yi tatuwan da muke ta sarewa domin hidimomin mu na rayuwa da kuma rashin shuka wasu yakan haifar da idan ruwan sama sun sauka ba su da wani abu da zai tare su illa faruwar wannan al'amari na ambaliya baya ga wannan mutane mu kuma ka ga galibi suna gina bisa hanyoyin ruwa suna gina bisa kware inda canda hanyoyi ne na ruwa wanda kamar shekara hamsin sama hanyoyi ne na ruwa amma mutane sun zo yanzu sun gina gidaje sun yi gonaki mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu dauke da shi gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici. Ƙungiyoyin 'yan kabilar Wiga da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen kuntata ma 'yan kabilar ta Wiga da China ke yi. Biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya shekaran jiya Laraba. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk wada ci gaba da gubzawar da ake tsakanin sojojin rasha da na ukraine daura da tashar shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya rafael grossi wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane goma sha hudu ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewar mu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a turai Rasha ta rufe bututun man na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki uku ya zama dole saboda wasu 'yan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin. Sannan sun zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara Rasha ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. cikin 'yan makonnin nan rasha ta rage adadin man da take turawa ta bututun na nord stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai ta masu sauraro da kuma haka kawo karshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma can da rana idan allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikin da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya